فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين sai zuciyar ƙabila ta ƙawata masa kashe ɗan uwansa habila akan zalunci sai ya kashe shi yawa ya gari a dalilin haka yana cikin waɗanda suka tauye wa kawunansu labansu na duniya da lahira